muna cikin babi na farko na littafin shekul islam ibn taimiyya iktida usiratul mustaqim malamin ya ce thumma innahu subhanahu ba'athahu bi dinil islam sannan allah madaukaki ya aiko annabinsa da addinin musulunci sannan Allah Ta wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci bayan an samu wani zamani mai cike da jahilci annabi huwa siratul mustaqim addinin musuluncin nan wanda annabi muhammad ya zo da shi shine ake kira as-siratul mustaqim farki madaidaici wa farada ala al kuma Allah ya farlanta ma mutane baki daya an yas'aluhu hidayatahu kulla yawmin fi salatihim an yas'aluhu hidayatahu farilla ne akan mutane su rika roƙon Allah ya shiryar da su as-siratal mustaqim tafarki madaidaici a kowace rana a wani littafin bayan an ce kula wani an sa miraran a wani littafin kuma babu na ne akan mutane su rika roƙon Allah madaukaki ya shiryar da su wannan tafarkin da aka aiko annabi Muhammad da shi wannan addu'a kulla yaumin wajibi ne akan musulmi ya rika yin ta a kowace rana fi salatihim a cikin sallolinsu shine miraran akai akai shekul islam ibn taimiyya ya faɗi matsaloli guda biyu a dunkule ya ce allah ya turo annabi muhammad da addinin musulunci addinin musulunci ko shine siratul mustaqim shine tafarki madaidaici sai ya ƙoƙari ya nuna maka muhimmancin addinin musulunci shine ya ce Allah ya farlanta wa mutane su rika roƙon Allah bi ma'ana su rika roƙonsa shi Allah ya musu shiriya su sami wannan tafarkin da aka turo annabi Muhammad da shi wannan farilla ba a ce an wajabta wa musulmi ya yi ta sau ɗaya ba kamar salatin annabi Muhammad salatin manzon Allah sau ɗaya ke zama farilla akan musulmi akwai kace na ce da malaman sunna suka yi amma wannan ita ce fahimta mafi karfi to wannan addu'a fa ka roki Allah madaukaki ya baka shari'a shari'a ta annabi Muhammad ya shirya da kai ta tafarki madaidaici wannan addu'an farilla ce a kanka a kowace rana miraran kuma za ka yi ta yin wannan akai akai fi salatihim cikin sallolinsu wannan yake nuna maka muhimmancin samun eh, shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko ita suratul fatiha ita ce shekul islam yake nufi ah, wanda duk yake karanta fatiha yana karanta ta a sallah a matsayin ganawa tsakaninsa da Allah madaukaki domin ita sallah kamar wato wata mu'amala ce kake kullawa tsakaninka da Allah madaukaki a cikinta wannan ya taho a bayyane a cikin hadisin abu huraira wanda yake sahihu muslim hadisi na 395 hadisin kudusi قال الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي الله مدوكتي يتي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين na raba sallah tsakanina da bawa na kashe biyu wani abdi ma sa'ala kuma bawa na ya samu tabbacin zai samu abin da duk ya roƙa zan bashi wannan hadisi yana sahihu muslim hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda Allah madaukaki ya ce ya kasa sallah tsakaninsa da bawa bi ma'ana wanda duk ya tsaya sallah kamar yarjejeniya yake yi da Allah madaukaki akwai abin da zai ba ma Allah shi kuma Allah akwai abin da zai ba shi don haka sallar araba ta kashi biyu rabi na Allah ne rabi kuwa na bawa ne da yake sallar. inji ji Allah da kansa a cikin wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce fa’ida ƙalal abdu idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ƙalal ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce hamidani abdi bawa na ya yi godiya gare wa idan idan musulmi ya ce ar-rahim قال الله تعالى سي الله مدوكي يتي أثنى علي عبدي باوانا ياي يهو غريني وإذا قال إذا مسلمي يتي مالك يوم الدين قال سي الله مدوكي يتي مجدني عبدي باوانا يا جرمماني domin babu girma wanda ɗan adam zai samu a ranar tashin kiyama sai fa a bayan ya samu makomarsa. matukar kuma ba yana cikin annabawan Allah bane ko waɗanda Allah ya ware su aka ce maliki yawmiddin wannan iko ne ga Allah shi kaɗansa a ranar hisabi babu wanda yake da ƙarfi ko yake da iko sai Allah madaukaki idan bawa ya faɗi haka sai Allah ya ce majadani abdi bawa na wa girmama wa qala marratan wata riwaya kuma yace fawwada ilayya abdi bawana ya nufa al'amari gare ni wa idza qala idan yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai nake roƙo ya Allah kuma kai nake neman taimako qala sai yace hadha baini wa baina abdi to wannan ita ce mu'amala da take tsakanina da bawa yanzu ne za a kulle yarjejeniya ya yi sai kuma shi ya faɗi abin da yake so wani abdi ma sa'ala bawa na ku zai samu duk abin da ya roka tunda ya gabatar da waɗancan fai da ƙala in ce ihdina siratan mustaqim siratan ladina an amta alaihim ghairin maqdubi alaihim wala addu'a ɗaya ku lura da kyau fatiha gaba ɗayanta addu'a ɗaya ce saboda Allah ya sani dan adam ba shi da abin da yake da bukata illa shirya ba ka da bukatar abinci ko ka taba jin wanda ya kwana da yunwa in ya kwana baya wuni da yunwa in ya wuni ba zai mutu da yunwa ba abin da kawai bawa yake bukata shine shiriyar Allah wannan ita ce addu'a wacce ta fi daraja a karantarwar annabi Muhammad ka roƙi Allah ya baka shirya ko haka a suratul fatiha babu inda aka ce ka roki arziki ko ka roki mulki abu ɗaya ita ce shirya ihdina siratal mustaqim shekul islam ibn taimiyya ya kawo wannan magana ne saboda ya nuna maka darajar shari'a a wajen allah madaukaki da kuma kimanta a karantarwar annabi muhammad a lokacin da bawa ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم wala الضالين قال sai Allah madaukaki ya ce hada li abdi rabin fatiha dai nawa ne amma daga can zuwa nan kuma duk bukata na bawa na ne wani abdi ma sa'ala kuma zan ba ma bawa na duk abin da ya roƙa bi ma'ana zai samu shari'a din wannan yake nuna maka mu'amala ce tsakanin mutum da Allah madaukaki kamar kulla yarjejeniya kake yi da Allah a lokacin da ka tsaya a sallah matsala ta farko wacce shekul islam ya bayyanar a cikin wannan magana tashi a dunkule shine ya nuna maka darajar saƙon da annabi muhammad ya zo da ita ya zo da shi abu na biyu shekul islam ya ce wa farada alal khalqi Allah ya farlanta wa mutane an ya tsaluhu hidayatahu su roƙi wannan shari'a din ya farlanta wa mutane su roƙi wannan shari'a shekul islam da yi wani ah, shakka ba bai gabatar da shakka ba cikin bayaninsa ya tabbatar da cewa farin na ne karanta fatiha shi ne abin da yake nufi da wa farada alal khalqi an yas'aluhu hidayatahu kullu yawmin fi salatihim farilla ne akan musulmi ya faranta fatiha a kowace sallah me yasa saboda nassoshi da suka zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadisai suna da yawa hadisi muttafaqun alai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba irwaul galil mujallal na biyu shafi na goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace لا تجزئ صلاة لا يقرأ fatiha فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ صلاة babu wata sallah da take isarwa kenan ta farilla ce ko ta nafila in ji annabi Muhammad in sallah ce ta farilla ko ta nafila ba ta isarwa muddin ba a karanta mata fatiha ba ga kuma riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salla salatan man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah lam yaqra fi hadi ummul qur'an muddin bai karanta fatiha a cikin ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hiya khidajun kaman barinta akai abinda ake ce ma khidaj shine bari a haifi yaro lokacin haihuwarsa bai yi ba an yi asararsa kenan ko manzon Allah ya ce sallar da duk ba a karanta fatiha ba tamfar mace ce ta yi cikinta manzon Allah ya maimaita kalmar nan sau uku gairu tamamin ba ta cika ba sai ga wanda bai iyawa domin akan samu wanda bai iyawa ba misali ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 832 da sahihu sunan nasa'i akwai hadisin abdullahi bin abi aufa abdullahi bin abi aufa ya ce ja'a rajulun ila nabi wani mutum ya zo ga annabi muhammad faƙala ya ce masa ya rasulallah mutane iri-iri ne wasu allah ya musu baiwa na kaifin basira suna da ƙoƙari wajen hadda inni la astati a akhudha min alqur'ani shay'an ni kuwa mutum ne da Allah ya min wata halitta ba ni iya haddan ko da aya من القرآن شيئا komai na القرآن بل iya أوكي shi ya kawo kukansa da محمد muhammad تنبي duba tauri irin na wannan mutumin ya ko ni ما iya ɗauka na ƙur'ani fa'allimni ma ya jizi'uni minhu an ce fatiha dole ne a sallah to gashi ni ban iya ɗaukan aya guda ka koya min abu mai sanki da bai kai fatihan tsawo ba kuma wanda in nayi ya isar min kawai sai manzon Allah ya ce akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kace subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah idan kayi kabbaran harama kawai wanda sai kayi ruku'i fatiha haka kenan سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kayi wannan sai kai sallah da shi kala sai ya ce to ai ita fatiha mun Allah ya kasa abin tsakanin shi ne da bawa rabi na Allah ne rabi kuma na bawa amma duk abin da ka koya min na fahimci sashin Allah ne haza lillahi azza wa jalla fa mali ni kuma in nayi ne zan samu wanda ya karanta fatiha a sallah shi akwai wani gefe da yake da rabo اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين rabon wanda ya karanta fatiha kenan ni kuma an koya min nawa daban subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ita ya rasulullah hadha lillahi azza wa jalla wannan ai duka rabo ne na Allah ba ni da rabo a jiki fa ni ni zan samu قال سي النبي يتي تو قل كي ما جاناك سيكا اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني شكرا لا إله إلا الله wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai ka wannan addu'a ka ce Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini ya Allah kai ni rahama ya Allah kai ni arziki ya Allah ka bani lafiya ya Allah ka shirya da ni fadan ma lokacin da wanda mutumin ya tashi zai tafi qala hakaza bi yadihi fa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce amma haza kun wannan mutumin falaqad mala'a yadahu min alkhairi Allah ya cika hannunsa da alkhairi kai kana ɗauka tunda bai iya karanta fatiha ba yana da nakasu ga abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kan shi yace wannan mutumin Allah ya cika hannayensa da alkhairi kenan yanda Allah ya umarce ka da yin fatiha shi ma wancan da bai iyawa an umarce shi da yin wannan zikiri kuma yadda kake samun albarka idan ka karanta fatiha shi ma yana samu to amma kuma wannan zikiri bai wadatar masa abinda malamai suka ce shi ne wajibi ne ya ci gaba da kokarin karanta fatiha har dai zuwa lokacin da ya iya kenan wannan zikirin ba ibada ce ta dindindin ba an masa ne zuwa wani lokaci kamar yadda in mutum ya musulunta a yau ba tilas bane ka koya masa fatiha kana iya fara karantar da shi wannan zikiri ya rika sallah da shi idan fatihar ta nuna sannan ya rika amfani da ita ka duba fatawar majalatu da'ima mujallar na tara shafi na 404 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farilla ne a karanta fatiha a kowace sallah shekul islam ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa wasaqahu bi annahu Siratun ladina an'ama alaihim kuma Allah ya siffanta shiriyar da ya ba annabi Muhammad yace ita wannan shiriyar ita ce ta hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima in dai akwai wata kyauta da Allah ya taɓa ba ma wani ɗan adam tsawon tarihi to kyautan nan ba ta wuce wannan ni'imar ta musulunci ba ba wai ni'ima ta mulki ko kuma ni'ima a ta dukiya ba Allah ya faɗa ya ce wa safahu bi annahu siratul ladina an'ama alaihim wannan tafarkin da aka ba annabi Muhammad shine tafarkin da aka ba ma waɗanda Allah ya musu ni'ima من kama daga annabawa wa والصديقين da والشهداء wa shuhada da shahidai wa da mutanen kwarai a tsawon tarihi غير المغضوب عليهم ولا الضالين banda tafarkin waɗanda aka yi fushi da su kuma banda tafarkin batattu annabawa as-siddiqai mun san annabawa su waye as-siddiquna akwai maganganu da dama waɗanda ba su inganta ba za ka taras da hadisai waɗanda suke ayyana siddiƙai a tsawon tarihi to duk inda ka samu hadisi wanda ya ayyana wani siddiƙun wannan hadisi ka tabbata da inganta daga manzon Allah ba akwai wata riwaya ta Abu Laila wanda take cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a siddiqu na salasatun siddiqai da aka yi a tarihi mutum uku ne akwai habibu najjar mu'minu ali yasin alladhi qala wanda Allah ya kawo tarihin a suratu yasin wanda yake cewa ya kauni tabi'ul mursalin ya ku jama'a ta ku manzannin Allah ana ce masa habibun najjar a wannan hadisin aka ce siddiqi ne wannan mutumin yana suratu yasin aya ta 20 mutum na biyu wa hizqilu wani mutum da ake kiransa hizqilu mu'minu ali fir'aun shi ne mutumin da ya yi imani daga cikin fadar fir'auna a zamanin annabi musa alaihi salam mutumin da ya yi imani ya ɓoye imaninsa a lokacin da ake mitin za a kashe annabin Allah wannan mutum yake cewa a na rajulan an kula rabbi Allah a suratu gafir ayata 28 ya ɓoye imaninsa yana tare da mutanen fir'auna yana ba da kariya ga masu imani Allah ya ba da tarihinsa a suratu gafiya suna kiransa hezekiel wannan sunan bai tabbata daga bakin annabi muhammad ba suka ce wannan mutumin shi ma siddiqun ne siddiqun na uku shine sayyidina ali bin abi talib a cikin hadisi sai aka ce wa huwa afdaluhum kuma in aka tattaro siddiqai a tsawon tarihin musulunci sayyidina ali ya fi kowa wannan hadisin da jinsa kana fahimtar akwai kamshi ko kokarnin shi a jiki ko wa huwa afdaluhum hadisin bai inganta daga annabi muhammad ba ka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa hadisi na 355 akwai kuma wata riwaya ta abdullahi ibn abbas inda take cewa as-siddiquna salasatu siddiqai a tsawon tarihi mutum uku ne hizqiru mu'minu ali fir'aun shine wanda yake cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa habibun sahibu ali yasin da kuma habibun najar wanda yake cikin suratu yasin mai cewa ya qaumi tabi'ul mursalin sai ya ce wa ali ibn abi talib sai kuma sayyidina ali wannan hadisin karara da wancan na baya baki ɗaya malamai sun tabbatar da cewa ƙarya aka yi wa annabi muhammad inda duk ka samu hadisin da ya ce ga wani sidiki bai inganta ba sai faɗin siddiqin nan sayyiduna abubakar ne sayyiduna abubakar babu shakka ya tabbata daga bakin annabi muhammad cewa siddiqun ne waɗanda suka ruwaito hadisin ba mutum ɗaya ne ko biyu ba akwai sayyiduna usman akwai anas bin malik akwai abu huraira akwai buraida akwai sa'id bin zaidin waɗannan sahabban baki ɗayansu kowane ya ba da labarin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sayyidina abubakar as-siddiq ne babu shakka misali daga cikin riwayoyin wata rana inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ala hira a makka adam sallallahu alaihi wasallam ya tafi kan dutsen hira dutsen hira da shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina uthman suna kan wannan dutse na hira fartajja sai dutsen ya girgiza ta yi girgizan ƙasa aka yi ko kuma dai allah maɗaukakin sarki ya nufi wannan dutse da ya kada saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa lokacin da wannan dutse ya kada faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usbut hira ya kai wannan dutse na hira ka tabbata ka daina motsi domin a kanka babu wanda ya cancanta ya halaka waɗanda suke zaune a kanka babu wanda ya cancanta ya halaka fa inna laysa alayka illa nabiyyun babu wanda yake zaune a kanka a yanzu dinnan sai fa annabin Allah aw siddiqun ko ko siddiqi aw shahidun ko ko wanda nan gaba zai yi mutuwar shahada ɗaya ukun nan ne suke zaune a kanka don haka ka daina ma kaɗawa waye annabi shi sa annabi muhammad sai da abu bakar shi ne siddiqun Usman da Umar tarihi ya tabbatar da baki ɗayan su sun yi shahada don haka wata riwaya ma ta zo da shahidani a maimakon shahidun wannan ita ce riwaya mafi inganci akwai riwayoyi kamar kashi uku na wannan hadisi a wata riwayar zaka ji an ce a madina ne abin ya hauku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin madina shi da sayyidina abubakar da umar da usman suka hau kan dutsen ohudu a wata riwayar kuma aka ce subayir uh, wani dutse wasu suna kiransa sabir wasu suna masa tasgir subayir ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya tattaro hadisan in ka duba sharhin da ya a cikin fathul bari ya ce in ka haɗa waɗannan hadisai labarin nan da ya auku dukkansu sun inganta illa dai abin da ya tabbata shi ne kasancewar abin ya auku ne tun annabi yana makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan dutse na hira da shi da sabbin abubakar da umar da usman a wannan lokaci ne dutsen ya kada ba a madina bane akan dutsen uhudu hadisin ya tabbata babu shakka ingantacce yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisin 875 sai dai kuma ita wannan ayan da take cikin suratul nisa bata ayyana siddiqi guda ba wanda shekul islam yake cewa wa wasafahu bi annahu siratul ladina an'ama alaihim min annabiyina was-siddiqina ashe siddiqun ba ɗaya a tarihi ko da dai abin ya tabbata gare mu babu shakka sayyidina abubakar siddiqun ne amma ba shi kadai bane ina sauran suke kana iya tambaya ana samun siddiqun yanzu ko ko sun wanda duk ya ce maka ba a samun siddiqun a yanzu daga kan sayyidina abubakar sun kare yayi wa annabi muhammad karya babu shakka akwai malamai da suke faɗa cewa sabina abubakar shine siddiƙun na ƙarshe wannan maganar ƙarya ce Allah ya ce ulaika na annabiyina was-siddiqina siddiqina siddiƙina wa shuhadai wa salihin yadda aka yi jam'in annabawa haka aka yi jam'in siddiƙai da kuma shuhada da kuma salihai su waye siddiƙun al-imam al-bukhari dan ya warware maka matsalar ya sauƙaƙe maka fahimta sai ya ɗauko wata aya da Allah yake cewa ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah ku zan cikin tare da masu gaskiya wannan aya ce ta Qur'ani ana kiran masu imani su kiyaye Allah su zan suna tare da masu gaskiya ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku kiyaye Allah ku kasance kuna tare da masu gaskiya wannan aya ta tana ishara ne ga rayuwar musulmi abin da ake so gare ka kai musulmi a gidanka a samu kana tare da masu gaskiya a waje wajen aikinka a samu kana tare da masu gaskiya a inda kake tafiya hira abokanka a samu masu gaskiya ne rayuwarka baki daya a samu wato masu gaskiya su suka kewaye ta to in ka yi haka ka ɗauki umarnin Allah maɗaukaki don Allah ya ce ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ah, kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata ala shay'in isa alaihi duk wanda ya mutu akan wani abu ana ta da shi da wannan ma ahabba al-mar'u qauman illa hushira ba'hu da zaran ka so mutane to makomar ku dai inji annabi Muhammad idan halinka ya yi kama da na wasu mutane babu ko shakka za ka tashi a kungiyar waɗannan mutanen a filin hisabi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana a cikin hadisai da yawa kamar yadda Allah ya kira mu a cikin wannan aya mu kiyaye Allah mu kasance tare da masu gaskiya da al-Imam al-Bukhari yayi shimfiɗa da wannan aya sai ya kawo hadisi na 694 Hadisi yana sahihu Muslim hadisi na biyar. hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waye as-siddiq ko ana samun sa ko ba a samun sa kuma kowa ya san wannan hadisi manzon Allah ya ce inna sidqa birrun ita gaskiya hali ne na kirki wa inna birra yahdi ila janna hali kirki kuwa in mutum ya rike shi to ba abin da zai tsaya da shi face gidan aljanna in ji annabi muhammad sai zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal abda la yataharra sidqa mutum yakan yi ta kokarin riko da gaskiya yayi kokari in mata zai aura ya samu mai gaskiya in makwabta zai samu ya zauna da masu gaskiya abokan aikinsa masu gaskiya abokan mu'amalarsa masu gaskiya inda yake zama ya zauna da masu gaskiya manzon Allah ya ce akan samu mutum yana ta ƙoƙarin ya tabbata da Allah ya aiko shi da shi wannan tafarki shi ne siratul mustaqim kuma shi ne tafarkin annabawan farko shi ne tafarkin siddiƙai da shahidai da mutanen ƙwarai ya faɗi magana bai kawo hadisi ba yanzu ne zai kawo hujja ya ce kala abiyu bin hati abiyu bin hati yana cikin sahabban annabi muhammad wannan mutumin babansa mutumin kirki ne ya yi tarihi babansa ya yi tarihi ka duba yaro a alamin libala mujallar na uku shafi na ɗari hudu da biyu babansa ana kiransa hatimu tayi yudrabu bijudihi al-masala akan buga misali saboda kirkin mahaifinsa a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad akwai mutanen kirki kafin zuwan manzon Allah baban wannan sahabin baban addini sunan shi hatim mutumin tayi ne saboda tsananin kirkinsa har ma ana buga misali da shi akan cewa ne yana da kirki kamar hatimu tayi to ah, addini bin hatim din nan ko kirista ne kafin zuwan annabi Muhammad da kirista ne in ka duba usbul gaba littafin tarihi na ibn al-afir a mujallar na shida shafi na 146 da siratu ibn hisham a mujallar na biyu shafi na 579 da littafin tarihi na farko babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura tawagan mayaka da suka tafi yankin tsaye yankin da abi bin hatim yake a lokacin da waɗannan mayaka suka tafi to dama adi bin hatim ya fahimci komai daɗewa sojojin manzon Allah za su taho kasan shi ya a musulunta yana addinin kiristaniti gashi yana da tsananin kiyayya ga manzon Allah to Allah yana bawa annabinsa nasara da ganin haka sai abu hatim ya shirya rakuninsa ya yi tanadi ya gaya ma bawansa duk sa'ilin da ka ji labari jita jita ana hira a cikin gari cewa sojojin muhammad sun kamo hanya za su taho yankin nan maza ka zo ka gaya min in bar kasan nan ya zauna da sa ranar ko sai bawan ya taho ya gaya masa ya ce masa to labarin nan dai da ka gaya min ya fa tabbata abin da ka ce in gaya maka na labari ya tabbata yanzu kam sojojin muhammad sun kamo hanya lalle ya tabbata cewa za a taho a yaƙe mu abi bin hatim sai ya ɗauki iyalansa da dukiyarsa ya ɗaura a kan raƙumma ya bar ƙasan ya koma yankin aljazira ko ko aka ce ya koma sham syria yana da ƙanwa sunan ƙanwar sufana bintu hatim sufana su biyu ne dama ga ubansu ya bata ya gudu to saboda ita wannan sufana din da aka tawo da ke mace ce sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kama ta cikin fursunoni da aka samu a wannan yaki aka zo da ita madina shine da muhammad bin ishaq ya bayar da tarihin a cikin littafin siratu ibn hisham yake cewa asabat khailu rasulillahi ibn hatim sojojin manzon Allah suka samu sufana wasu kuma suna kiranta safana bintu hatim kanwar adiyu bin hatim tana cikin fursunin da aka kama aka zo da su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qadama biha ala rasulillah fi sabaya tayyi fa ju'ilat ibnatu hatim fi habiratin bi babil masjid manzon Allah ya sa aka daura fursunoni a kofan masallaci annabi yana da hikima idan an samo fursunoni a yaki sai ya sa a daure su a kusa da masallacinsa waɗannan fursunoni suna kallon irin ibadar da musulmai suke yi manzon Allah bai sa an ɗaure su nesa da masallaci ba saboda su ga irin ibadar musulmai har ma su yi sha'awa su shiga ina ake ɗaure fursunoni a zamanin annabi Muhammad a jikin masallaci ita ma wannan baiwa tana cikin waɗanda aka ɗaure a jikin masallacin famarra rabiha rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai wuce yana duba waɗannan fursunoni ya zo wuce ta wa kanat imra'atun jazla mace ce mai jiki ne kokari tana da karfin hali sai ta miƙe ta gabatar da kukanta ga manzon Allah ta ce ya rasulullah halakal walidu mahaifin musalanne ne a tarihin larabawa shine hatimu tayyi mutumin kirki ya rasu ba shi da rai wa babal wafidu wanda yake kulawa da ni wana ne shine hatimu tayyi da ya ji labari sojojinka za su tafi yankin mu ya gudu ya bani ba ni da wata gata yanzu sai dai kai fannin alayya ka yi min kyauta ka yi min alfarma ka yanta ni man Allahu alayka kai ma Allah ya saka maka kana sai manzo Allah ya ce mata man wafi duke waye ne kulawa da ke wanda ya gudu ya barke din nan kana sai ta ce abi bin hakim to sanane kana sai manzo Allah ya ce alfarru min Allah wa rasulihi amina da labarin wanki eh, adi bin hatim mutum ne makiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guji allah ya guji manzon allah sunna maza rasulullahi manzon allah ya wuce ta bai ce mata komi ba take cewa wata rakani hatta marrabi salasan hakanan aka yi sai da aka samu karo uku manzon Allah ya zo wucewa ta miƙe ta yi wannan roƙo annabi ya wuce bai ce mata komi ba har dai ta gaji manzon Allah ya zo zai wuce wani lokaci kuma ta ya ta gabatar da wannan roƙo fa ashara ilayya rajulun min khalfihi sai ga wani mutum yana tsaye ta bayan annabi daga cikin sahabbansa da ya ga cewa ta miƙe ta gabatar da roƙon ba sai mata ishara ya ce miƙe mana yanzu ma ki daɗa roƙon ya mata ishara annabi yana gabansa shi yana ta baya manzon Allah bai gani ba ya mata ishara an kuni fa kallimihi tashi wannan tashi ki ki magana ce to na ga shiga annabi na tabbata babban mutum ne kusa da manzo yake shi ya ce min tashi tashi fa kuntu ni ko yub ni ke fa kuntu ya rasulullah wannan kare ta ce ya rasulullah kun ga ashe har imani ya fara shiga zuciyarta halakal walid mahaifin ya rasu wa zabal wafid mai kulawa da ya tafi ya bace fanni alayya manallahu alayka kai min falala kai min alfarma Allah ya saka maka da alherinsa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kaffa altunaniki kina san yanci an baki yanci gana ta ƙaru fala ta ajali amma kada ki garaje domin ƙarshen ta yanzu in kin bar nan ban mamaki ki sake haɗawa hannun fursoni eh, hannun sojoji kada ki garajen barin garin nan hatta tajidi bila da eh, biladaki sai kin samu amintattu waɗanda za su isar da ke ƙasan da wanki ya tafi tun ma'azin ne idan kika samu tawaga na matafiya ayari waɗanda za su iya kai ki inda ɗan uwanki yake to sai ki zo ki gaya mu shi kenan ta samu wuri ta zauna ah, sannan bayan ta zauna sai take tambaya shin wannan mutumin da yake bayan annabi wanda ya mata ishara ta mike din nan waye ne fa sa'altu an rajul alladhi ashara ilayya nace shi wancan mutumin da ya min ishara cewa in miƙe gabatar da roƙona waye fa sai aka ce min aliyu bin abi talib kenan ana nan ko wa qadima rukab sai ga wani ayar su zo waɗanda za su tafi yankin Syria fa ataitu rasulullah sai na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace masa qadima rahatun min qaumi ka ce in jira sai an samu wata tawaga to yanzu an samu tawaga daga cikin jama'ata waɗanda za su iya kai ni inda dan uwana yake ce an samu ta ce an samu kala ta ce fa kasani rasulullah manzon Allah ya dogo kayan sawa ya bani wa hamalan ya tsora ni akan raƙumi wa a'tani nafaka kuma ya bani uzuri Allah su sani koyi da annabinsa fa kharajtu sai na fita hatta binta shama sai ga ne ga dan uwana Adi bin Hatim bayan sun gama faɗar da za su yi ta masa fada ka gudu ka banne ka ɗari iyalinka su kaɗai ko matanka da ɗanka ban da ni hankali ya kwanta sannan sai adiyu bin hatim ya tambaye ta ya ce mata mata rai na fi amri hazar rajul yanzu ga shi ta fito daga madina ba ni labarin wannan mutumin ina labarin sa mutumin kirki ne ko kuwa kala sai ta ce ara an haq ni in shawara ta kake nema to tun mutane na zuwa kusa da shi kaje maza ka kama hanya kaje ka zan cikin na kusa da shi don kuwa komai daɗewa sai ya ci galaba a duniya adibin hatim yace me hujjar ki ce to kaga dai ga irin alherin da ya min roƙo kawai na yi ya yanta ni ya min kyauta ya ba ni sutura ya ɗora ni akan raƙumi ya haɗa ni da tawagar da ta kawo ni wajenka adiyu bin hatim sai ya ce to lallai zama bai kama ni ba in ka duba al-isaba littafin ibn hajar a mujallar da uku shafi ɗari hudu talatin da uku adiyu bin hatim a shekara ta bakwai daga hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi daga wannan ƙasa ta syria ko ko aljazira bai tsaya ko ina ba sai madina domin bayan ɗan uwarsa ta ba shi shawara ya koma yana ta tunani fakultu yake cewa sai ni kaina ina wa kaina faɗa ina cewa lau ataitu hadha rajul ya dai kamata in zo in ga wannan mutumin fa in kana sadikan tabi'tuhu idan dai mai gaskiya ne zan gane shi tunda ni ina da ilimi na dama kirista in dai mai gaskiya ne zan gane shi kuma sai in bi shi idan makareci ne zan gane nan ya shirya kayansa ya ce falan ma kadimtul madinata ina isowa madina istashrafa sharafanin nasu mutane fa sai suka ɗaukaka al'amari na saboda fitaccen mutum ne ubansa fitacce ne kafin zuwan annabi muhammad sannan shi ma kuma shahararre ne da ganinsa a madina gari sai ya ɗauka ca ana cewa ga adiyu bin hajim ga adiyu bin hajim ya shigo madina yana rataye da wani babban kuros a wuyarsa na zinari shi ne shafin islam ya ba da misali da wannan labarin na adubin hatim muje karatun bada adubin hatim radiyallahu anhu adubin hatim ya ce a taito rasulallahu sallallahu alaihi wasallam sai na taho ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjidi na taho madina na taras da manzon Allah yana zaune a cikin masallaci فقال القوم mutane suna ta cewa haza adu bin hatim ga adi dan hatim ya iso madina magana ta shiga gari adi bin hatim yace abu na farko da na lura da shi waji'tu bi ghairi amanin wala kitabin na madina babu amanar kowa kuma babu takardan wani domin a zamanin jahiliya ka isa kayi tafiya daga nan zuwa suleja ba sai kana da amanar wani babban mutum da yake su ja kuma kana ɗauke da takarda inda idan miyagu suka tsare ka za ka ce to kana ƙarƙashin amanar wane ko ko ga takardar wane to sai a barka ka isa garin lafiya ka taso ka zo gari haka nan kuro babu takarda babu amana ba zai yi ba a zamanin jahiliya kafin zuwa manzon Allah kace amma ga ni na iso Madina babu wanda ya min iso na iso ga Annabi Muhammad falan ba da fatire lokacin da na iso gare shi a kaza biyadi sai ya kama hannuna wa kad kana qala zalika dama ya riga ya faɗa kafin nan yace inni la'arju an yaj'ala Allahu yadahu bi yadi a wata riwaya yace yadahu fi yadi ina ta fatan Allah ya sa in na zo Madina kada wani ya min iso ga Muhammad ya zama shi zai kama hannuna ya riƙe ni na tabbatar kenan bukata ta za ta biya kala yace falakiyahu eh, falakiyat fa imra'atun wa sabiyun manzo Allah ya kama hannun Adi bin Hatim za su tafi gidansa ana cikin tafiya sai ga wata mata da yaro akan hanya suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai suka ce wa manzon Allah inna lana ilayka haja muna da wata bukata gare ka ya rasulullah fa qama ma'ahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tare da su da wannan matan da kuma dan wannan yaron manzon Allah ya gana da su hatta qaba hajata kuma har da ya gama biyan bukatunsu sai da ya sallame su sun ma akaza biyaji sannan ya sake dawo wa ya hama hannuna muka ci gaba da tafiya hatta a tabi darahu sai da ya isa gidana da shi wato abi hatin yana auna ɗabi'un annabi muhammad da kuma ɗabi'a irin ta mai mulki da kuma mai neman duniya idan mutum ne mai mulki zai yi ya a ce mace akan hanya ta ce dakata ina da bukata ya saurara mata ka lura da kyau ba ka ganin yanzu ko dan majalisa ko ko a'a wani dan siyasa da ya samu mukami da jiniya ake rakiyarsa da dorina ko ba maganar talaka ya tsare shi ya saurare shi ne talaka ya bashi hanya ko ya sha dan karan kashi ko shi annabi Muhammad talakan ke tsare shi ya saurara masa wannan sai ya zama darasi ga Adi bin Hatim dama yace zan auna halayyar wannan mutumin in dai mutumin gaskiya ne zan gadi ga mace da yaro kaga ba ma namiji bane kuma wannan yaro karami ne sun tsare sun ce muna da bukata annabi yace to saurara yayi hakuri yaje sai da ya sallame su ka ina zai kama hannun sai ce mu je gida ana isowa gida Adi Hatim yana so ya ga gida da manyan kujeru da dogarai da sauransu bai ga kowa ba an shigo ɗakin fa alqad lahu walida sai ga wata uwar yaro ya kenan ta jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam risada matashi fa jalasa alaiha manzon Allah ya zauna akai kenan babu komai kuma a ɗakin wajalastu bayna yadayhi na zauna a gabansa bayan ya zauna na zauna fa hamidallaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya ga Allah wa asna alaihi ya yabo gare shi sun makara sannan sai ya ce ya adiyu mai firruka me yasa kake gudu ko firruka abin da yasa kake gudu na kake gudun musulunci an ta kula la ilaha illallah ba so ka ce la ilaha illallah kawai shikenan sai ka gudu ko abin da yasa ka gudu shine baka son ka ce la ilaha illallah sai annabi ya ce to fa hal ta'lamu min ilahi siwa Allah ko ka san akwai wani abin bauta din in banda Allah din baka so a ce la ilaha illallah saboda kafiri bai san yaji an ce la ilaha illallah to me ma'ana la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah shi da annabi ya ce to tunda baka so a bada shin akwai abin bauta din in banda Allah din akwai muna ganin shi malami ne ko shi tambayar ta farko an gure shi Kada abin hatimi yace kuntu la yace wallahi ba ga kuma kuras a wuyansa manzon Allah bai tsinke ya jefar ba akwai riwayar take cikin littafin ibn majah amma riwayar tana da rauni duk da shike malaman tarihi da yawa sun dogara da ita hadisi na 86 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya abiyu aslim taslim ya kai addini ka musulunta ka kubuta kuntu na ce masa inna ni dinan ni ina da addini kafin ka zo don haka ni tuni dama musulmi ne kana da addini abiyu bin hatim ya ce ni dama can ina da addini sai manzon Allah ya ce ana ana a'lamu bi dinika minka na fi ka sanin addinin da kake rike da shi addinin kiristaniti da kake rike da shi din na fi ka ilimi a kansa in ji manzon Allah sai bin hati yayi da yayi mamaki yace anta a'lamu bi dinini ni yanzu kafi ni sanin addinin da kake rike da shi manzo Allah yace na fi ka sani sai annabi masa tambaya alasta tar'asu qaumaka ina ce kai ne shugaban ah, ɗariƙar ku a garin ku a can yankin tayi yace bala haka ne manzo Allah ya ce masa alasta rakusiyan ba kana ɗariƙar rakusiya ba yace ina wannan ɗariƙa sai annabi ya ce masa kullu mirba a wannan ɗariƙar ta kullu kiristaniti kiristoci suka yi noma ko ko sana'a abinda suka samu za su kasa kashi hudu a ɗauko kashi ɗaya a baka haka ne ko a'a a dubi na fatima ce bala haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna dalika la yahillu laka fi dinika to wannan din a addinin nakan haramun ne ko kuwa halal a addinin nakan ga yamin ga nan an kure shi yace fa taba'atu li zalika yace da jin haka sai hankali na ya kwanta yayi motsi da lebensa ya rasa me zai faɗa bakinsa na rawa hankalinsa ya tashi ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin gaskiya ne ya wuce duk inda Adi Hatim yake tsammani sun annabi ya sake ce masa ya Adi aslim taslim ya kai Adi bin Hatim ka musulunta ka kuɓunta fa azunnu mimma yamna'uka an tuslima babu mamaki kuma abin da ya hana ka musulunta shine khababa taraha biman hauli saboda kaga waɗanda suke kewaye da ni duk talakawa ne babu kayan sawa masu tsada ba abubuwan hawa masu tsada wasu na su da sutura talakawa ne shi ne wanda shi hana ka musulunta ba maki haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi zuciyar adi bin hatim tunaninka idan ka musulunta ka shiga wahala dan musulman duk talakawa ne sai manzon Allah ya ce masa wa annaka taran nas alaina Eh, in ban wahidan abu na biyu ka ki musulunta saboda ka ga duniya ta haɗu a kanmu gabas da yamma kudu da arewa duk inda aka samu wata ƙasa za a samu tana yaƙi ne da musulmi gabas da mu ake yaƙi yamma da mu ake yaƙi kudu da mu ake yaƙi arewa da mu ake yaƙi wannan shi hana ka musulunta don kana tsoron in ka shiga cikin mu ka shiga cikin bala'i sai ce hal a taitar hira ka taɓa zuwa yankin hira yankin iraq kenan a yanzu kuntu ya ce lam ban taba zuwa yankin hira ba wa kad alimtu makanaha amma na san inda hira take ita ce iyakar ƙasar larabawa da farisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan gaba tarihi zai tabbatar musuluncin nan da kake gani duk da gallazawan da ake masa duk da wahalar da ake masa duk da yakansa da ake yi musuluncin nan sai ya kai yankin hira da ka sani توشك الظئينة أن ترتحل من الهيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت kuma saboda tsananin zaman lafiya da za a samu a duniya mace ita kadai zata ta haura ta kamo hanya da iraki ta zo ta yi dawafin ka'aba ba ta tsoron kowa ta ce allah maɗaukaki saboda duniya ta samu zaman lafiya ko ina ka duba musulmi ne yace haka zai yi yace komai dadewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa ka san sarkin farisa kisra bin hormuz ya ce na san shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kisra bin hormuz nan komai dadewa al'umma ta dinnan da kake ganin su talakawa ba su da wadata manzon Allah ya ce la tuftahanna alaina qulubu kisra za a ci sarkin farisa da yaƙi a lokacin babu ƙasar da ta kai ƙasar farisa ƙarfi a duniya kamar yanzu ne ka ce amurka a zamanin manzon Allah in aka ce farisa an gama manzon Allah ya bada misali da sarkin farisa kamar yanzu ka da misali da George Bush ko ka ce nan gaba za a hamɓara Amurka fadar White House musulunci zai shiga munafiki sai ya yi shakka ko kuwa abinda annabi yake gaya ma addini bin Hatim ke ce ka san Kisra bin Hormuz yace na san shi shi ya fi karfi a duniya manzon Allah yace to komai daɗewa. waɗannan talakawan da kake ganin su za su yaƙe shi kuma sai sun fasa a dakan da aka ɓoye dukiyar al'ummar nan an ciro sai ta zama na musulmai da faɗin haka sai ya sake maimaita magana ya ce kisra dole hormon wato duk maganganun baya da su bashi mamaki ba sai na yanzu kamar kai ne ka ce za a hambara george bush an ga kisra dole hormon manzon allah ya sake maimaitawa yace masa wala yasibanna allahu hatta yahima rajulu man yaqbalu minhu malahu sadaqa dukiya za ta wadaci duniya sai ka tashi kana neman wanda zai karbi sadakan ka rasa yake gaya ma adi bin hatim mu ci gaba da karatun littafin qala yace qultu nace ah, nace la sai ya ce sun matakallama sa'atan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu na wani lokaci waɗannan abubuwan da muka faɗa kenan sun makala sannan annabi ya ce masa inna ma ka an taqula Allahu akbar abin da yasa kake gudu a wata riwaya tafirru an taqula Allahu akbar kai dai kana gudu ne kawai baka so ka ce Allahu akbar Allah shi ne mafi girma wa ta'lamu shay'an akbar min Allah to ko ka san wani abu ne da yafi Allah girma qultu la nace babu ce to ashe musulmi da yake cewa Allahu akbar gaskiya ya faɗa musulmi ce Allahu akbar Allah shi ya fi girma akwai abin da ya fi Allah girma babu Allah shi ya fi girma shine musulmi yace Allahu akbar sai kafiri ya ji daci a ransa shedan kenan shine manzo Allah ya fito da abin a fili ce to ko ko ka san abin da ya fi Allah girma ne ya ce babu قال sai allah ya ce to fa innal yahuda na fahimci ka rike addinin kirista to ka ji da kyau yahudawa maghdubun alaihim mutane ne da Allah ya yi fushi da su wa illan nasara kiristoci nasara billamin batattu ne kai kuwa ka shiga addinin kiristanci maza Allah yake gaya masa wadai majmu'ul fatan shaykhul islam a mujallar uku shafi 127 yace wa dalika annal yahuda arafin al-haqqa abinda sa Allah ya ce yahudawa an yi fushi da su shine abin da kake cewa gairin magdubi alaihim wal dallin al magdubu alaihim wadanda aka yi fushi da su me yasa Allah ya fushi da su araful haqqa wa lam yattabi'uhu saboda sun san gaskiya sun kibi sai Allah ya fushi da su Allah ya turo annabawa akai akai da yahudawa suka bi su suna sanar da gaskiyar suka bijire masa wannan shi yasa Allah ya fushi da su ah, nasarafa da Allah ya ce wal dallin manzon Allah ya ce bullalun batattu ne me yasa aka ce musu batattu wan nasara abadullah bi ghairi ilmin saboda suna bauta ba ilimi in ka tara addinin kiristaniti kashi 90 cikin 100 ba shi da asali daga annabi isa al'adu ne imma na turawa aka shigar ko na rumawa aka shigar ko wani malami daga baya ce ya kirkiro abinsa aka shigar asalin addinin ba shi da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nasara billah nasara fatattu ne ne kala yace fa kuntu ni kuma abi bin ya ce sai ce inni hanifin muslimin a wannan riwaya guda kenan a wata riwaya ya ce masa ji'tu musliman kafin annabi ya kai karshen maganarsa kenan abi bin hatim ya gamsu da cewa annabi muhammad annabin gaskiya ne yana kaiwa wannan guri sai ya ce fa inni ji'tu musliman shine a wannan riwaya yake cewa fa inni hanifun muslimun eh, akwai kuskure ne da wajen